من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله لكل أجل كتاب يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإنما فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب أولم يروا الأرض ننقصها من أطرافها والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب صدق الله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ورضي الله تعالى عن السادة التابعين والعلماء العاملين والأئمة أربعة مجتهدين ومقلديهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ya جماعة Musulmi. muna wa Allah maɗaukin sarki godiya mai komi mai kowa mai ƙaddarawa lokacin da ya so mai sa'a ba mai hanawa Allah wanda ka baka ba mai iya amsa gare ka wanda in bai baka ba ba mai baka wanda Allah hukuncin suke zarata cikin bayansa wanda duk ginin da Allah ya ba mai iya ture shi Allah madawacin sarki ya kaddare mu da zakkuwa wannan makaranta domin gayyata matsayin murna na kammala wannan karatu ga waɗannan ɗalibai wanda suka gayyace mu mu zo mu taya su murna na ganin an fara kuma gashi an kawo an kammala to Allah mu nema godiya da wannan ni'ima da kai zuwa gare mu muna roƙonka ya ubangiji wannan abin da an ka ɗauka na darasi cikin wannan makaranta Allah ya amfanar da ku da shi ya amfanar da al'umma musulmi gaba daya Ah, babu shakka kamar yadda na samu gayyatar ku na yan halarto nan mu yi musharaka da ku ga wannan alkhairi domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambata cewa ba fara abu ba duk alkhairin da aka fara wato cikawa ta yi alkhairi don haka sai ga ku kun gayyace mu mu zo nan mu yi tarayya da ku cikin wannan alkhairi kuma kuka ɗauke shi matsayin walima domin murna da jin daɗi ga abin da ya faru gare ku na farawa da kammalawa babu shakka a ƙa'idar addinin musulunci duk abin da ya faranta ma ɗan adam rai ya yana karfashi da wannan abin yana jin daɗinsa to yana iya kiran walima kai ne hadda tahiya mutum ya doguwa ya dawo Allah ya kiyaye shi da haɗarin hanya ya sauka gida lahiya to yana iya kiran walima kan wannan tahiyar da ya dawo haka nan zuwa hajji da umra hakanan gina sabon gida hakanan gina masana'anta hakanan haihuwa hakanan kaciya da yara hakanan aure walima aure ita ce ja gaba ga dukkan sauran walimomi to ina roƙon Allah ya sa alkhairi cikin wannan haɗuwa tamu muna roƙon Allah abin da za mu yi Allah ya sa mu yi sabar da shi kuma Allah ya karɓan muna babu shakka musulmi duk inda yake shi musulmi na kuma zai ji da jiki ne shi musulmi na don haka duk nema da ta faru gare shi marmakon ya kira wasu wasanni ko ya ɗauki dama akan yin wani abin da zan saba ma Allah matsayi ne na musulmi zai yi abin da zai amfanar da shiya za a yi mai gargadi cikin abin nan da za a yi amma ba zai ɗauke shi wata dama ba ta yin wani abu wanda bai dace akan shari'a ba wannan idan mutum ya yi haka to ya saka ma ubangiji da butulci da rashin godiya Allah ya maka ni'ima ya raya ka ka samu ya raya ka ka samu tsawon lokaci wanda ka karkare abinda ka ta san ba marmakon kawa Allah godiya to sai ka saka ma Allah da mutulki da yin abinda Allah ya hana wannan ga dan adam in yayi haka bai kyauta ba ya yi abin da zai samu kai ne cikin ukuba in alkiyama ta tsaya don haka ina muku murna ina muku fata alkhairi ga gawanin wannan ni'ima da Allah ya muku baku baddala ta ba da saba ma Allah da kiran wasanni da kiran kide-kide da tashewa da kwalewa da abubuwan da ba su dace ba babu shakka babu shakka matsayinku na musulmi kun yi abin da musulunci ke so domin da kun yi wannan to da kun saba ma eh? da kun yi wannan da kun saba ma godiyar Allah alhali Allah madaukin sarki ya ce ka ambata lokacin da ubangiji ya muku wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith wa ta'azzana rabbukum la in shakartum la zidannakum ولئن كفرتم إن عذابي لشديد cewa Allah madaukakin sarki yana magana da manzonsa yace ka ambata lokacin da ubangijin ku yake yi kuwa yana sanarwa yana cewa la in shakartum wallahi in kun gode mani imar da ni muku azidan lakum zan kara muku zan daɗe ku zan ƙara muku ni'ima Allah ya yi maka ni'ima ka fara karatu tun daga marhala ta farko ko kuma ka fara karatu tun daga aji na farko har Allah ya kai ka inda za ka kammalawa kuma da magana cewa an gamsu da cewa ga wannan zango ka cancanta marmakon kawa Allah godiya ga abin da ya ma sai ka baddala sai ka zo ka yi abubuwan da Allah ya hana to ga ɗan adam babu butulcin da ya wannan ka ce ma Allah abin da kai na Allah ban gode ba to amma ku kun yi arziki da ba a samu haka ba gare ku Allah ya ce wala in kafartum wala in kafartum wallahi in kun ka butulce mini to inna azabi la shadid lalle narkon azaba ta mai tsanani na a nan ina kira zuwa gare ku da wasu ire-irenku idan Allah ya maka ni'ima ta samu wannan dama ka zo ka yi karatu ka kai inda za a tabbatar da cewa ga wannan zango da ka to ka cancanci a yayi ka gari shi sai dai ka yi gaba to ina kira zuwa gare kowa Allah godiya kuma saba ma Allah ga abin da ya shahi neman ilimi ga abin da ya shahi neman karatu to yana sa basirar dan adam ta dakali ya zama ko kana son ka ci gaba sai Allah ya hana mayin gaba imamu shafi'i rahimahullah ya kai ƙara ga malaminsa malam wasiu ce, shakautu ila waki su fihzi wa arshadani ila tarkil ma'afi fa inna al-ilma hibzu an inna al-ilma fadlun min ilahi wa fadlullahi la yuhda li'ati yace lokacin da nake zuwa ana min darasi ban ganewa sai na haɗa matsaloli na kai malam wakiyo nake ya kara masalla ko ayi mini karatu ban ban fahimta sai ce akwai sabon Allah da kai yace to zan bincika yace to in kana sabon Allah to ka bari domin shi ilimi falala ce daga Allah amma alkhairin ubangiji na faralarsa bai bashi daga mai saba mai to ya ku waɗannan ɗalibai na ilimi a kiyaye saba ma Allah musamman wurin godiya matsayinka na musulmi kullum ka shaida ma ubangiji ka ce iyaka na abu إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين roƙon da kake kullum kenan cikin sallah kana ce ma Allah kai kadai nika bautata ma kuma ya Allah gare ka ɗaya nake neman gudunmuwa ya Allah ina roƙon ka shirye da ni hanya madaidaiciya hanyar nan da Allah ya shirya bayansa na gari a kanta Allah kada ka azani ga hanyar waɗanda ka yi hushi da isu ka azani ga hanyar batattu wannan addu'a da kake kenan cikin sallah kullum to duk lokacin da ɗan adam yana wannan addu'a cikin sallah matsaya ta mai baki na ƙwarai mai bauta ma Allah Allah zai karɓi wannan magana amma idan kadda ayyuka ne sun saba ma haka to sallah ba karbe ta ba domin wata aya Allah madaukakin sarki ya ce sallah tana hani gani إن الصلاة al عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون to ita sallah matsayinta na ginshirin addini tana hani ga barin alfasha tana hani ga barin miyagu ayyuka zikirin Allah shi ne abu wanda yake mai girma zikirin Allah shi ne sallah Allah yana sane da abin da aikatawa Allah ka ba mu ikon aikata alkhairi a shine jawo hankali na gare ku da kuma yi muku murna da kai wannan mataki na kiran wannan walima ba ku kira saba ma Allah ba ba ku yi abubuwan da mutunci ya hana ba don haka ina muku murna kuma ina fatar a tsare wannan gaba Allah shi mara gudunmuwa bayan haka walima wadda ta shafi farin ciki ga irin kammalawa aiki irin wannan na alkhairi musamman wannan ilimi da kuma karanta ilimi mai muhimmanci domin a musulunci an ce ilimi ilmani ilimi duna ilimin fikir min adiyan ilimin sanin a ahkam na hukunce-hukuncen shari'a abu kaza farilla ne abu za wajibi ne abu za sunna ne abu kaza mustahabbi ne abu kaza mandubi ne abu kaza farilla ne a dawo a kasa abubuwan da musulunci ya zo da su abu za haram ne abu za makaruhi ne abu za kafirci ne abu za ja'izi ne abu za halal ne abu za mubahi ne waɗanga shine ilmin fiqh lil adyan domin addini domin ɗan adam bai iya rayuwa matuƙar bai san halar ba bai san haram ba bai iya rayuwa ta mutum duk wanda bai san halar ba bai san haram ba rayuwa ta ba rayuwa ce irin ta mutum ba rayuwa ce irin ta dabba don haka dole na ɗan adam ya san ƙaƙa zai bauta ma Allah ni a halak wanda Allah ya halatta mai ni a haram amma idan bai san halal ba bai san haram ba to ya zan bai da wata himma illa kamar himmar jaki kal'ayi laisa lahu bi amri himmatun illa iqtila'ul qasbi hawla al-mujrim ya koma kamar jaki wanda bai da wata himma illa a zure mai karmami gehen turki ka koma gehe ka ji a inda ya yi kaka za a yi wannan in ɗan adam bai san halar ba bai san haram ba to matsayin su kenan to sannan ilimi na biyu ilimin ibi ilimi na likitanci shi kuma min abdan domin jiki baya da za a yi mutum ya iya jinya bai karanci ilimin likitanci ba idan mutum zai yi jinya bai karanci wannan ilimin ɓanna ɗin zai kamar yadda kasan baya da za a yi ɗan adam ya yi ibada bai san ilimin shari'a ba in ko ya yi to wajen Allah ba ibada ba ce wallahu la yi bil uqul bal qurbuhu da shar'ihi manqur to waɗanda ilmin muka guda du ilmul fiqh lil adyan ilmul tibbi lil abdan waɗanda kun ci gaba kun shiga gaba kun tsere da zaben wannan nau'i ku karanta shi domin shi ke taimaka ma ɗan adam sallah ba ta yin balahiya. hajji bai yi in ba lafiya nema abinci bai yi in ba lafiya duk abin da ka sani dan adam zai yi in babu lahiya bai yi don haka ashe kenan tara rayuwa to babban muhimmi a ta har ga huskar addini ga huskar jama'a madalla da abin da kuma karanta madalla da zangon da kuma kai ƙur'ani ya yi wata magana wadda a shamila wadda malamai suna mujalladan littafai da wannan jimla inda Allah yake ce ma annabi Muhammad wa lakum fil hayati qisasun wa lakum fil hayati qisasun ya ulil albab la'allakum tattaqun wannan aya ta shigar da dukkanin mayadin na rayuwa ciki har da matsalar ka shigo cikinta tsare rayuwa yana daga cikin abin da an aje na kisasi ga wanda ya kashe rayuwa a kashe shi don mi don ɗan adam zai kwatso ya raya wani don shi rayu da an bashi da in ya kashe wani an haka kashe shi ya abin ya ne sai a koma ba mai rayuwa cikin ƙasa a nan ina kira zuwa gare ku ga wannan karatu da kun kai to akwai amana al'umma hannu ku kowanne daga cikin ku ya figa jiki ne wannan karatun da da zai zo shi aiki a madadin wannan makaranta da karanta shi wannan aiki na likitanci to zai jiga jiki na cewa akwai wata amana babba ga hannunsa amanan nan akwai wadda kun santa amanan nan akwai wadda kuma ya kamata sanar da kuta marashi lahiya ga wanda ya karanci fannin lahiya to kamar maraye na game kula da shi duk hukuncin da aga maraye game kula da shi to shi aga hukuncin mara lahiya da hannunku saboda haka Allah ya ɗora muku tsarewa akwai rashin lahiyar da wani zai zo da ita idan ka yi mai bayanin abinda a rashin lahiyar ta baka ɗora shi ga magani ɗaya ba to ka ƙara mai ciwo bayanin rashin lahiyar ɗai ya ji abin da yake damuwa ta to ya fi da zuma da shi dole a nan ka rubuta mai abin da ya shafi maganin da zai sha ya zo ya nemi magani amma kakkai mai bayanin ka zane tare da kai in akwai illa da za ka so mai hankali wannan amana ta hannunku idan abu ya za amana Allah ya karantar da mu inna Allah ya amurkum inna Allah ya amurkum an tu'addu al-amana الساعة إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله لعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا inna allaha ya'murukum Allah yana umurninku an to abdul amanat ku bayar da amanoni ila ahli zuwa ga masu ita idan Allah ya dora matsalar hukunci ga hannunku to za idza hakamtum bainan nas idan za ku hukunci tsakanin mutane Allah ya dora ku an tahkumu ku hukunci bil adli da adalci inna Allah ni'im ma ya'izukum bi Allah ma dalla, da abin da yake muku wa'azi da shiya to abin da duk za ku yi ku yi inna Allah kana sami'an basira Allah ya zan mai ji Allah ya zan mai gani abin da duk za ku yi Allah yana ji abin da duk za ku yi Allah shi na gani don haka in ku wasu amana aya ta jira kan mabudin Ka'aba dan mabudin ka'aba amma ta jale zata ga duk inda amana take da ƙa'ida ta musulunci musulunci ya yarda da wanda ya karanci ilimin jinya ya san ilimin likitanci ya san abin da ya shahi ɗan adam na ciwo bisa ya karanta da shi da aka yi to Allah ya yarda shari'ar musulunci ta gamsu da cewa wannan da ya san waɗannan abubuwa bisa ga ilimi to an yadda ko da ce ma wani mutum ya yi wane ce na'am a ramadana ne ko ya ce yi eh, to matsalar da a tare da kai ta ciwo karka ya zuwa wane am sallah ta isa ko eh to kada ka yi alwala da waɗannan ruwa don mi domin ga abin da ya fahimta shi ga karatun da ya za su cuta mai ga abin da ya fahimta karatun da ga irin ciwon da aka wannan bawan Allah azumi ne cutar da shi to musulunci ya zai aji azumi musulunci ya yarda ya azumi ya aji azumi har ma a ƙa'idar addini iya ce a ah, shi don mi likita zai ce mai kai ya azumi don mi likita zai ce mai kai shi alala nan ruwa wa ƙa'ida ta shari'a an ce wa wajaba in khafa halakan aw shadid azan wajibi na yana jin tsoron shi halaka in yayi azumi ya aji azumi ko ya samu rashin laya mai tsanani ba ma wai an so ya aji azumin ba wajibi na ya aji in bai aje wa matsayi ne sa wa Allah Ni ya dalilin wannan magana likita masani ciwo masani magani musulunci ya da wannan to kuma matsayinku na matasa Allah ya kaddare ku da shiga cikin wannan riga ta neman ilimi domin jinya to abinda an gare ku kowanne ya yi ƙoƙari ya ɗarɓaka abin da ya karanta na ilimin da an ka bashi idan ya yi wannan to Allah zai ci da shi gaba abin da ma bai gane Allah zai gane sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man amila bima alima allamahu Allah ilm malami alam duk wanda ya yi aiki da abin da ya sani duk wanda ya aiki da abin da ya sani to Allah zai sanar da shi ilimin abin da bai sani ba don haka ashe kenan abin da ake nema ka karanta abin da ka karanta ka tsaye kuma ka yi aiki da shi Allah zai ganar da kai abin da ma ba karanta ba babu shakka matsalar likita shi kawai takkai Allah maɗaukin sarki a alƙur'ani ya ce inna Allah inda hu ilmu sa'a إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيب ويعلم ما في الأرحام وما تدري ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير إن الله عنده علم الساعة الله وجلس كويت gunsa kawai ilimin sanin ranar da alkiyama za ta tsaya yake babu wani wanda zai ce ga lokacin da alkiyama za ta tsaya in ba Allah ba duk wanda ya faɗi wannan magana ya kutsa magaibi kuma kuma Allah ɗaya ya san wani Allah yana saukar da maɗari yana saukar da ruwa Allah ɗaya ya san hadarin da ke ruwa ba wani wanda zai ga an girka hadari ce hadarin nan na ruwa idan mutum ya faɗi wannan ya kutsa magaibi amma an yadda da ilimi na tajirba wai ya alama arham Allah ɗaya ya san abin a cikin mahaifa mahaifar mace abin da ta kumsa ɗa ɗaya ne ya ƙididdigu biyu ne ko uku ne ko mahi yawa daga haka Allah ɗaya ya sani namiji ne ko mace ne Allah ɗaya ya sani wani wakaci za a haihe shi Allah ɗaya ya sani to amma a nan wajen ilimin likitanci an yadda da ta tajriba gosu bisa ga abin da likita ya karanta wajen abin da shi ta dariba da alama wadda ya karanta ta ilimi na likitanci musulunci ya gamsu da abin da ya faɗa amma ba lana yana dole na tafiya an kwaka ba idan mace cikinta yana da nauyi wajen dama ko ce namiji ne ko ja hagu ya ce mace ce ko wannan wajen likitanci da ƙa'ida ta addini an yadda da tajarba ta likita ba zai dubani. ne da haka kowane irin al'amari yana da nashi gurbi duk al'amari yana da nashi gurbi ko a gano eh, a dan nan namiji na ko mace da wurin san nonon mace idan likita ya duba ana iya gano wannan wajen kan nononta wannan ta jarba wajen likita an gamsu saboda haka wannan karatu da kuka yi to da addasa gare ku wato kullum mutum shi kokari ya zan ya ci gaba kada ya damfare ga abin da karanta ya ƙara ci gaba da kowace irin hanya wanda ke sa abin nan da ya karanta ya ƙara ci gaba jini wa jina min jina huwa tari ilimi da haka yake da duwa don haka anan ina jawo hankalinku da abin nan ku ɗauki cewa kun yi shi ne don al'umma ai da karatun addini a san abin da shahi ahkam da karatun tibbi a san abin da shahi abdan fage biyu bai kamata a ce mutane gaba ɗaya an ɗunguma karatun ilimin addini mai zuri ɗaya aka yi bai yi a ce an ɗunguma gaba ɗai karatun ilimin mutumci ɗaya aka yi a'a kowanne kamar da aka ce ilimani nassun ƙur'ani ƙur'ani Allah yana cewa bai kamata ga mu'minin su fita gaba ɗaya ba وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كافرين منهم طائفة ليتفقروا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون أدل ذا الله يكينونا هنا أنان جهادي دزاعي تابناتي أي كاليا daga abin da zai wa mutane abki a halaka rayukansu duka domin a zo a kare to bai kamata ga muminai da yi firu kafatan sun ta gaba ɗaya ba don haka ashe kenan kowane nidani to a bar mai wasu maza su fake nan wadda wula na fara mai kulle fi ƙasa don ne ba a samu wani yankin jama'a ba kowane yankin jama'a a bar su liya ta faƙa don su nemi sanin addini liya ta faƙa wujuddin su nemi sanin addini wani wani rikon mai ya zara jan ilahi ashe ya kamata cikin musulmi a samu wani suka yi ta sun ka zo koyo ilimin jinya ya kamata cikin musulmi a samu wani suka tsaya suka karanci ilimin addini ya kama cikin musulmi a samu waɗanda suka iya kafintanci waɗanda suka iya ɗinki wani irin fage na addini a wanda ya shahi kasuwanci ko wanda ya shahi aiki ko wanda ya shahi wani aiki na addini dole na a samu jama'a su tsaya ma wannan in ba a yi haka ba to mutane gaba da suna cikin laifi domin bukata duk abin da ya zan dole a bukatai to dole ko a samu wasu tsaya nan in an ka ce gaba ɗayan musulmi ba wanda ya tsaya koyi ilimin likitanci duk musulmin najeriya suna da laihi yanzu nan da kuke wakilai kuke na jama'a na musulmi don da kun ce a'a ba ku tsaya nan ba wannan makaranta ire-iren ta zan ba kowa to da duk wanda a baligi yana da laihi cikin ƙasar nan dole na a samu a tsayawa su yi waɗannan in suka tashi su wannan jihi waɗannan su wannan jihi idan mutum ya yi karatun lahiya ya ce shi rayuwa ana ba shi albashi albashi ne ya kushe samu da من أجل ذلك كتبنا من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أن من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحيا فكأنما أحيا الناس جميعا Allah ya ce don wannan muka wajabta a kan bani Isra'ila duk wanda ya kashe rai ɗaya to hukunci ne wanda ya kashe rayuwar al'umma duka hakanan kuma wanda ya raya rai ɗaya kamar ya raya al'umma duka rayuwa tana salwanta in babu waɗanda za su duba su ba ta gudunmuwa ta jinya to duk wanda ya ba da gudunmuwa ga rayuwa ta jinya ba ta da lahiya ya ba da tashi gudunmuwa Allah ya ba da lahiya ga wannan rayuwa ba magana abin da an ka ba shi ba shi magana shiga aljanna aka gare wannan ni gani karatun wannan nidani na lahiya kuma ya zan tilas gare mu mu musulmi a sa mata su yi domin abin da ya shahi mata to sai mata in kagga an sa namiji to ta kama dole da ka zo da jinya a ƙasar saudiya ya zan jinyar nan da ka zo ita mace ta? to in kana da yaya in ka dawo gida za ka yi karsashi ka yi nishadin shigar da su cikin makarantar jinya ni nan na taɓa zuwa da mai ɗaki na makka a kan matsala ta jinya ina da wasu mutane waɗanda zo ne musu bayani aka kai ni ga dr salih abin nan a asibitin mustashar ahali ta saudiya lokacin da muka zo muka yi ne magana da shi cewa ya kada in zo da ita in zo yi magana shi tukwan na zo muka yi magana sannan da aka zo da ita dokta ta bakwai suka taru kanta kuma an hagama ya ce ko su ne na bai so babu namiji mace ta zanna shi kai nai ba shi zuwa su ba doktoci mata bakwai suka taru kanta to ashe idan da doktoci na maza da za ka ji daɗi to saboda haka yana da kyau su ma waɗannan da Allah ya kaddara suka yi wannan karatu to su kare mutunci ɗan uwansu matsayinsu na mata ina roƙon Allah ya sanya alkhairi da nasara ciki babu shakka ba wai yadda nassin ƙur'ani ya ce wanda ya raya rai guda kamar ya raya al'umma duk to akwai wani hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda yake cewa wa kan min amali yatasawwaru bi surati a'mali dunya wa yasiru min a'mali al-akhirah bi sunnil niyya wa kan min amali yatasawwaru bi surati a'mali al-akhirah wa yasiru min a'mali ad-dunya bi sunnil niyya da yawa aiki wanda an kai wanda wannan aiki ya suranta da surat ayyuka na duniya saufa wani ya rikita da Allah taurara ya kamata ga himin da za a wannan aiki ko an cimma lokaci eh? Eh, أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم لعلكم ترحمون wato in ana karatun alkur'ani da harsan ma'aikin sallallahu alaihi wasallam ya kamata a samu nutsuwa domin gaba ɗaya mu mun ittifaqi qur'ani littahi ne na ubangiji ba mu da wani littahi wanda aka masa to in mun yi wannan magana الله na kira يا أيها الذين آمنوا ladina تقولون يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون to kun ga wannan aya abin da take zargi mutum shi faɗi abin da bai aikatawa kuma sai da Allah ya kira masu imani zargi ya girma wurin ubangiji ku ɗora faɗar abin da ba ku aikatawa to Allah shi ba mu ikon faɗa da cikawa to muna magana akan aikin duniya na komawa na lahira da kyakkyawan niyya aikin lahira zai koma na duniya da mummunan niyya kan ya amali ya tasawwaru bi surati a'malil akhir ya tasawwaru bi surati a'malid dunya wa yasiru min a'malil akhira bi husnil niyya wa kan ya ya amali tasawwaru bi surati min amalin يتصور بصورة أعمال الآخرة ويصير من أعمال الدنيا da yawa aikin da an kai niyya za a yi shi don duniya yana wa wani ta sadduri ya ce bari in shiga makaranta don in samu ilimi in te don an samu ilimin nan ina samu wurin da zan zo in samu irin ka an sa albashi da ya zo ya karatu sai ta yana aiki duk aikin da za shi sai tsaya shi don Allah sai kyautata to maganar da ya shiga makaranta da ita ta tashi yanzu jihadi na na yanayi nina na yasa ya ji haɗin ga kyautawan niyya da yawa wanda ya ce bari in zo in sallah sallah ba laba bace amma sai cikin sallar nan sai ya tsora wani abu wanda zai gwada yana yi don jama'a su gani ko yana yi don ya birge ko yana yi don ya to wallahi yana gama sallah na ana dunkule ta ana watsa mai ga huska bai da ko nurin Allah don haka zo abin da zamu ne don Allah kawai in muka yi don Allah to Allah shi an mai cira abin da muka yi gaba ina jawo hankalinku duk wani wanda yake yana da jini a jika yana da karfashi ga jikinsa to abinda zai amfani talikai shi ake son yi فإن na ما أتنا وشمر له الفتى ما فيه نبغ للورى abin da ya kamata ga wanda ashaba ya kula ya zazzage da mutsinsa ya aikatar da abin da adda amfani ga talikai babu shakka duk wanda ya makaranta irin wannan ta likitanci irin wannan ta jinya to in ana bidan masu hankali shi ya kamata a samu domin ba ta yi ga mai kwaranniya ba ta yi ga wanda bai da natsuwa wanda ke iya lallashin majinyaci wanda ke iya damuwa da matsala ta shahi majiyaci wanda ba zai gaya mai magana wanda za ta sa ya ƙi kwantar da hankali ya karɓi magani ba kuma ina shaida muku da musulunci gaba ɗai wannan shi ne mataki na harko duk wanda ya karanci tarihi ya san an ce annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi kiwon dabbobi ga mutanen makka ana ba shi karari yan kuɗi haka yan dirhamu ma nisa Allah ya kasantar da manzo Allah ya fara kiwon dabbobi kanana kuma ba ba shi kiwon raƙon abin na raƙon ba ba ba sa shi kiwon shanu ba domin kiwon ƙananan dabbobi shi zai sa nauyin da za a azamai nan gaba na al'umma ya zai yana tausaya ma al'umma yana jin kai gare su to kiwon dabbobi ƙanana ya yi kusa ga wannan bisa kiwon dabbobi irin shanu da al'umma don haka ashe kenan waɗanda za su yi karatu irin wannan naku daga cikin abin da za ku karantawa akwai lallashin majiyaci ko babu to ga kuna da nasibi ga abinda da ma ya shahi farkon abinda da shi aka gina jidda saukar da wannan addini ga annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam to ku masu riƙa da zuciya ku zama masu tausayawa ga waɗanda kuke jinya ku taimaka musu domin mai maganin marar lahiya ɗai yake da mai maganin mahaukaci wanda ke wa mahaukaci magani mahaukaci ya ɗauko gani zai bugai shi ma ɗauko nashi wa mahaukaci to kila lokaci ya kai mara shi lahiya kila kaya mai allura ɗaya bai son ta wani lokaci an ce ga kanan zuwa ya ce wallahi ka kai mai allura ni za ka yi zan yi kaza kace to kai ma ai ka iya kaga ba san mai jinya ba cikin ku shin kai an mai jinya ko mara lahiya an mai jiyarta ba sani ba don ba ta sauki da kowa ba sai ka zama mai awa tafsa ka zama mai a wayuwa domin ka ceto shi wannan ina jawo hankalinku da ƙari bisa ga abin da aka sanar da ku Allah shi mura gudunmuwa babu shakka ni'ima ta kai ni'ima Allah shi ma arzikin shiga a makaranta haka kai ƙarshe kana cikin wanda ya samu nasara lokacin da kila ka shiga tare da wasu amma su yau ba su cikin makarantar domin matsala ta same su basu yi da aiki karatu ba ko ba haka to wanda ya samu kai da cikin irin wannan yaya kamata yau Allah godiya Allah mu ne ma godiya ce kai to da wannan nake cewa salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu الحمد لله رب العالمين guda ta tabbata ga Allah madaukakin sarki na mana malan yayi nasiha zuwa gare mu baki ɗaya. so na farko shine abin da zan ce dukkan mu mun kasance masu kuskure ne kuma kurakuran da muka a baya da zaman mu daga farko zuwa yanzu na har ranar da zamu gama jarabawa muna fatan ubangiji Allah ya gafarta mana baki daya har ranar da kuma zamu koma ga ubangijinmu Allah ya gafarta mana baki daya sannan malam Sheikh Abdulrahman Jega ya yi mana nasiha ƙwarar gaske ba mu da abin da za mu ce mishi sai dai mu ce Ubangiji Allah ya biya shi kuma saka mishi da alkhairi. hakan nan a cikin nasihan da ya mana ya ja mana kunni kan cewa idan mara lafiya ya shigo a cikin asibiti, so bai san me muka karanta ba amma ya zo wannan bayanin da ya kasance zuwa kusan ƙarshe wanda yake ya nuna mana Allah ya haska mishi kan abin da muka karanta so please ya Allah bada a takbir a takbir so na farko malam za mu shaida maka mu kuma tabbatar maka mu abin da muka karanta muna na farko na ɗaya wanda yake in babu asibiti babu mu so alhamdulillah Allahu Akbar Allahu Akbar so alhamdulillah so kya guri atakbir atakbir so kya guri zan dai take cikin bayani akan abin da na faɗa hujja na shine na tabbatar idan ba mu sayar ma mara lafiya da kati ba bai da dama ya je ga likita in ya ga likita ya gama bai da inda zai kai kati sa adana mishi domin wata rana ko da yana da rai ko ba baya raye iyalan shi su amfana da ita in ba mu muka ije mishi ba so na farko ina fatan cewa na fahimtar da al'umma kanilan kaɗan daga cikin abin da muka karanta so bayan haka kuma malam ya yi kira gare mu akan cika sallah mu kasance masu cika ibadunmu a lokacin da ya kamata inda ya kamata so bayan haka kuma malam ya nuna mana mu kasance masu haƙuri ga lokacin da mara lafiya ya zo a gare mu domin ya zo neman ceto ne wanda ke mu za mu yi bayarwa ba Allah ke badawa amma mu kamanta bakin gurgudu mu yi wa iya adadin abin da za mu iya yi wanda yake shi ne Allah zai biya a kanmu so bayan haka kuma mala ya ba mu shawara mu kiyaye misali shi ne mu guji bakin duniya da bisa ga wanda ke gabanka kai masa biyayya har da wanda yake wanda ta ka so ubangiji Allah ya saka malam da alkhairi so sauraka the next minute da agenda za mu je kan tambayoyi yanzu na muna tambaya guda uku akwai biyu a hannuna zan nika ma malamin ok hudu nan so zan kuma nika malam yana da tambaya sa ɗaya briefin namu kuma insha Allah jama'a assalamu alaikum akan yankan na ina tambaya ga abin da shahajiya da wanda aka jinya idan an ka samu marar lahiya Allah ta ana jinya muna tare ko? aka maka lahiya an ka samu marar lahiya wanda ya shiga hannun masu jinya ta irin malaman asibiti ana da da a cikin shiga wata matsala wadda ya shiga to sai an ka kiran sallah shin da gabatar da ba su ceto a ba a samu lahiya sai da aji aikin na a ta aisa na wani a gaba ga matsayin rayuwa ta shi wanda bai lahiya da shi ko matsayin wanda ka ainihin neman lahiya wannan shi akan bayata. a ah, a tsaya a ceto rayuwar wannan bawan Allah daga baya shi wannan bawan Allah ta ya sallata wani jam'i tare da wani ya koyi ne sai gaba aka rabu kallon sai gehen mata mata masu haihuwa da yake su ainihin masu jinya suna ƙoƙarin kira cewa a rinka zuwa asibiti ana haihuwa ya haihuwa gida kuma muna da wata al'ada ga matayenmu sai su a hawa gida da shiga asibiti malam wani irin kira da kai ga mata yan uwansu na ga hankalinsu su gwada musu cewa towa asibiti na illata ba don ceton lahiyarsu da kuma abin da an kayawa a wato kullum an ce wa laifin jahilu shai misali ma alima da wanda ya san abu da wanda bai yamma ba ɗaya suke ba wato lokacin da naƙuda ta zo ma mai naƙuda ko alama haihuwa a ganta to ceton rayuwa jibina ilim na ta san ma asibiti wadda ta yi kusa gare shi domin a ci ta rayuwar wannan ai idan mutum bai ɗauka ya ce cikin hayyaci ba zai zo ba babu hayyaci don haka zuwa asibiti cikin rayuwa ba illa ba ne kuma in ka kula an yi magana akan wato matsalar kare mutuncin su mata da 'yan uwansu mata da sun kai karatun jinya nan gida in ta tsaya mata ne za su kula da ita inda za tana asibiti mata na za su kula da ita saboda haka wannan wajibi na ga duk wanda ya ga wata alama to ya kusanta ga waɗanda su ne masana ga abin bisa ga a zauna a yi da jahilci wajibi na a zo inda ilimi yake kada a yi da jahilci Allah ya taimake mu alhamdulillah to tambayar mu na gaba shine albuta rubuta cewa assalamu alaikum don Allah malam muna neman addu'a da zaurawa da 'yan mata da mu samari Allah ya ba mu mazajen aure na gari to ina roƙon Allah da su zaurawa da 'yan mata da kuma mazajen nan samari kowanne Allah ya bashi wadda ta dace da shi kuma ba su mazajen arme na gari kuma Allah ya sa a yi zamantakewa ta alkhairi na'am to alhamdulillah eh, tambayar mu na gaba suna cewa assalamu alaikum malam kamar yadda ka ce idan mutum ya samu tabbaci wajen likita tabbaci wajen likita cewa ya aje azumi akwai kafarar da zai yi ne akan haka a ai azumi abinda ka sa a aje shi ya an ka aje shi akwai wanda zai aje azumi domin illa in ya aje domin illa to in illa nan ta gusa sai ya rama babu wata magana wata kafara nan amma wanda ya aji azumi kuma ajewa na ya kun bai da zaton ya samu damai wannan shi ne zai kafara saboda rashin damai yanzu kamar wanda a tsoho ya aji azumi don tsohuwa, babu magana cewa gaba ya samu ƙari ya rama ko akwai amma wanda ya aji azumi don rashin lahiya akwai tsammanin gaba ya warke ya rama to wannan mai rashin lahiya ba zai ciyar ba amma wancan tsofo zai ciyar haka nan abin nan wanda adda ciwon kishi makucal mauda wanda kila yanzu irin abin nan waɗanda da ya bi ta wa tsanani yana yawa zama haka ya zama bai iya awa ɗaya da sharuwa ba to babu ɗammani ya warke ya akwai ɗammani ya warke to raya akwai ɗammani ya warke bari in ya warke sai ya rama Allah shi mana gudunmuwa tambaya na gaba shine in ce assalamu alaikum wa rahmatullah ina neman addu'a malam dangane da matsalolin da ke damuna da mu baki daya a rayuwarmu don Allah malam ai mana addu'a to ina roƙon Allah ya kawo da matsaloli kuma Allah shi kawo gudunmuwa ga abin da ake so na alkhairi abin da ake gudu na sharri muna roƙon Allah shi kare na'am to alhamdulillah so ina fatan mun kammala da tambayoyi da amsa kenan If I'm not forgetting is a presentation of the certificate to the EXCOS members. That is the outgoing EXCOS. So and uh, inshallah abu za ka haƙuri za mu ba ka na mutum uku za ka taimaka ka jika musu a hannunsa inshallah. So na farko shi the president of the union in person of uh, Abdulrahman Muhammad from Birnin Kebbi local government.